يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ولادي منا منا سافياتا sha uku ga wata ramadan bayan jira ne muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daga birnin maka zuwa birnin madina dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da da'ira ubangiji muke roƙo ya karbi ibadunmu a cikin wannan wata mai albarka ubangiji muke roƙo ya sa mu cikin bayan Allah wanda ake yanta su daga wata zuwa aljanna har wayo ne muna cikin suratul munafiqun zaka jiya mun gama surar Allah ya ji hankalin da ke wa an fi kumin mara da min qabli an yi ake a zan ƙarfasta ƙarshen sannan kuma mu faɗi mu buɗa arziki cikin lissafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ya yi wanda zai wula su da shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا Allah mahalicin mai ke cewa ya ayi wallazi na amonu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku wanda ku imani da Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kar ku da dukiyoyinku da shigaltar da ku daga ambatan Allah subhanahu wa wataala wa man yaf'al zalika tabbas duk mutum da kasance ƴaƴa da dukiyoyin da Allah ya bashi suka shagaltar da shi daga ambatan Allah فأولئك هم الخاسرون إروا إنما أن كل الكاسة تودي من كانت ولي أيوكا ولا قوم شاترا ولا إذا متيت hasara duniya da دلائرة Allah muke riko irawa mu da hasara duniya da lahira ka ce Allah yake jin hankalin masu imani tun Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah sai Allah yake jin hankalin muke cewa an fi ku na razaqnakum من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين وأنفقوا مما رزقناكم كنت يدعى من الله سبحانه وتعالى يا أزرتا كل شيء دوكيا من قبل أن يأتي أحدكم الموت تنكا فمتوى تذكي ولينكم معنى تنكا فمتوى تبو ودينك فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب سيدنا يا أبنجينا لولا أخرتني إلى أجل قريب ina ma a ce ka jinkirta mu zuwa ga wani ajali wanda yake makusanci fa aswad da kawa akun min salihin da ka sai ne sadaka zakka da fitarwa na fitar sai wa da yi na ci gaba da taimaka musu wa akun min as-salihin ya yi gari yana cin bayan Allah na gai. Allah sai ya ce malaiku sai mai walan na Allah nafsan a jaa ajaluha idan ajaran rai yazo to Allah subhanahu wataala baya jinkirta wannan ran wallahu khabirun bima ta'malun lalle Allah ba da labari ne a wani muke aikata da ka duk wanda ya mutu lokacin shi ne dan haka wallahi wallahi kai tanada wa kanka aikin alkhairi tun ka mutuwa ta zake maka yan uwanka yaranka matarka da dukkan wani masoyinka kana mutuwa ne mata da kai malam mai zuwa kita watan a ahibbatu ba da ashirin wa ƙadisir na izamun bajiyar malam mai zuwa yake cewa bayan mutum ya mutu وتنسال الأحبة بعد عشر ذاك متوى إن كذاك من ذلك بيان كوانا قوما ذاك أنا متوى كوانا أكو كوانا قوما ثم ذلك وقد صرنا عظاما بالياتي أما كما مؤمنا تشكك ولمن كوما مرد متوكشي ذاك kiyashi da sauran ababen da suke kasa sun mutum don haka Allah yake cewa in dai mutum yana rai يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا كون لك إيمان الله مجد صورا الله sannan kuma da ita jibi mai ita gabatar gobe ta tashi alkiyama da ka ita rayuwa da ita yake aiki don mutum ya karance ya samu aikin aljanna ya samu gidan aljanna amma mutum ya sake ya mutu bai aikata wani aiki ba kana ganin 'ya'yan da ka tara a duniya da mata da 'yan uwa za ka sauka wata cikin wahala wallahi kana mutuwa za su manta da kai ne yake kyawatan sallah ahibbatu ba da ashirin wa qad sirna idan bajat za su manta da bayan mun kwana goma da rasuwa wa qad sirna idan bajati a wannan lokaci mun koma kasusuwa sannan kuma duka murbi ya kasance dabbobin da suke kasa su za su yi mutum da haka da mutum ya kokari ya gabatar da kanshi aikin alkhairi kuma kamar yadda na fada jiya wallahi ba mutum zai mutu ba ce sai yi nadama aikin alkhairi kai za ka yi nadama ina ma a ce a duniya ka ƙara aikin zai kasance matsayin mutum aljanna ya kasance ƙara ɗaukaka haka idan mutum ya kasance aikin shari'ai za ka wallahi zai yi nadama ina ma allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi gidan duniya sai ya kasance ya aikata ayyuka na gari to allah subhanahu wa ta'ala ke cewa mu ciyar da abin da allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu na dukiya sai in kafin mutuwa ta riski mu sai dinga cewa ya ubangiji na ina ba ka jinkirta mun zuwa wani ajiri wanda ke sananne sai ya kasance ne sadaka sanan nawayi gari na cin bayan Allah wanda suke salihai za ka mugunan arziki suna da yawa tun Allah cewa an fi ku muskiyar su mai muguda arziki na mugudan da zai samu ce samu arziki Mabuɗin farko mabudi mai muhimmanci shine imani da Allah imani da Allah yana awa da rabu da mutum azri Allah ma da tibe ke cikin ayoyin suratul a'raf walau anna ala alqura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin min as sama wal ard wala da ce ma abota garuruwa mutanen gari mutanen alƙaryu za su yi imani wata ƙausar na mujin tsoron Allah lafatahana alayhim barakatun min as-samai wal ard wala damu gode musu albarkoki daga sama da ƙasa walakin sai dai mutane kazzabu sun karanta Allah sun karanta ayoyin Allah subhanahu wataala fa akhadnahu bima kanu yaktumun Allah ke sai muka kawo mutane da ababan da suke aikatawa na munanan laifuka to laka imani da Allah yana bude mutum mai azuki mabudi na biyu na arziki shi ne a tsaye da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala tsayar da shari'ar Allah da kuma tabbatuwa akan addinin Allah yana bude mutum arziki tun Allah ya tawa an sai koyi malam tsanako ko ciyar daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zata ku na dukiya kafin mutuwa ta riski ɗayan sai dinga cewa ya ubangiji na ina ma ka jinkirta mu zuwa wani ajali wanda ke makusanci sai na yi sadaka da dukiyata sannan kuma na kasance cikin bayan Allah wanda suke menene suke mai mana garka za ka idan muka tsaya da shirin Allah muka tsaya a kan shirin Allah su subhanahu wa ta'ala a kan addinin Allah to lallai Allah su subhanahu wa ta'ala zai buɗe mana hanyoyin arziki Allah ya ba mu labarin ayoyin suratul ma'ida walau an ɗan waƙa mu saurata wal jira. وما أنزل إليهم من la لا أقلوا من فوقهم الله كتاب أتي su ahalin kitab da nasara sun tsaye da hukuncin da ke cikin littafin a taura da hukuncin da ke cikin littafin linjira wa ma'amun zira ilayin min rabbihim da ababen da allah ya saukar musu da wajen ubangiji su la'akalu min fauƙin wala da sassa abinci ka sama gare su ومن تحت أرجلها ثلاثة أو ثلاثة ما هذا الله يقول مس هنيو إلى ذكي وكذا غير الدين الله متومنا cikin watan albarka watan Ramadan tabbas hanya ce ta Allah subhanahu ya bude mana arzikin yawan neman gafaran Allah astaghfirullah wa atubu ilayhi yana bude arziki Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum من قبل أن يأتي أهدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب كتير دعوند الله سبحانه وتعالى shi na dukiya kafin mutuwa ta riskire ku zai dinga cewa ya ubangiji na ina ma ka jinkirta zuwa wani ajali wanda yake sananne wanda yake makusanci za ka sai da sadaka na waye gari ina cikin bayan allah mana gasta za ka yi gafarin Allah ki ta faƙo su ta fi rabba kowun ina wuka da gafar su nemi gafarin ubangijin ku lalle Allah su ba ta ragar ce mai gafara ne yau tsiri ta ba a nai kuma jirara Allah su wata rari aiko sama ta kwararar muku da ruwa waye wujin kogi an wani Allah zai karbe ku da dukiya wa banina da yara waye ja annakun jannatin Allah zai sanya ku lambuna waye ja annakun anhara sannan Allah sadara ya sanya muku korama da ruwa musamman zai muna fuskantar damuna za ka ga tunanin mafi yawan mutane shi ne samun ƙatar fili ya noma ya samu ƙatar fili ya noma to kaga kuma za ka sama ka ne idan Allah ya kawo ruwa idan babu ruwa to bude yi ba to za ka neman gafara Allah fasara yana kawo ruwan sama yana kawo yara sannan kuma yana kawo arziki gode wa Allah Allah ya baka arzikin ka gode mai to kaga mutum da bai tirau bai gode Allah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula aqartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin Allah kita da muka gode mai sai Allah ya fara da mana wa in ta'adna rabbukum la in shakartum la adidannakum ka tuna lokacin da ubangiji ku yayi kiyayye kuwa la'in shakartun tabbas idan ka gode wannan a kan ni'omin da Allah ya mana la'azidan na kun don ƙara muku wala in kafartum idan ka kafirce wa Allah na azabi na shari lalle azaba ta mai tsanani ke da Allah subhanahu mara ta'ala taqwa Allah tsoron Allah yana bude arziki tun Allah ya ce wa an fi min ma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum la da mutumin da ya kasance har ya kasance ranar da zai kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala yana bakin ciki yana so a daura shi duniya tabbas bai yi amfani da hudan arziki wanda musulunci ya nuna Da ka tsoron Allah yana bude mutum arziki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib lalle da mutum da tsoron Allah Allah ne sanya mai mafita daga dukkan bala'i daga dukkan kunci wa yarzuquhu min haythu ya tafi sannan Allah zai azurta shi ta hanyar da baya rato wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu tabbas duk mutumin da ya dogara ga Allah to lalle Allah ya isar mai daga cikin hanyoyi na bugudan arziki in je mutum ranar da zai mutu ya kasance ba zai nadama ba ya dinga cewa a jinkirta mai shi ne ya ciyar da dukiyar dan Allah ka fitar da zakka hakkin Allah ba hakkin ka bane dukiyar ba kwata duk ba ta kauce ta Allah Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi ataku ku tiyar da su daga dukiyar Allah wacce Allah ya ba ku ajiyar ta zaka idan mutum baya so yi nadama ranar da ne mutum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahdakum da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya azata mu na dukiya tun kafin mutuwa ta mu ya ringa cewa ya ubangiji ina ma ka jinkirta mai zuwa wani ajali wanda ke makusanci sai na yi saraka sannan kuma na kasance cikin bayan allah kada za ka allah ki cewa ma an fasu mai shai fawuwa yi sulikuhu wahuwa khairu rafiqin lallai duk wani a wurin ce na mu, to lallai allah subhanahu wataala zai mai mana na wannan dukiyar sannan Allah subhanahu shi ne mafi alkhair masu alƙa manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma min yawmin yusbihu al-ibad babu wata rana da bayi da su waye gari ila Allah wa malakan yanzilan fa sai akwai mala'iku Allah guda biyu da suke sakowa ban kasa Daya daga cikin yana cewa Allahumma a'ti mufiqan khalafa ya Allah don mutumin da yake ce da dukiyar shi don Allah Allah kamar ya mai wani abin da ya ciyar mana Allah ka riba ya mai sannan ɗaya daga cikin mala'iku yana cewa Allahumma a'ti mutikan salafa ya Allah don mutumin da ke kankama dukiyar shi baya ciyarwa baya taimakon addinin Allah baya taimakon makwabtan shi baya taimakon yan uwan shi baya taimakon mahaifan shi ya Allah ka maida mai da hasara ya yi hasara wannan mala'ika kullum sai sun yi wannan addu'a to lashe ka idan ba mu sauran da rawar kuma ga Allah ya kasance mi na ba sannan kuma na damar tabbas sai mun yi ta sai dai ya kasance nadamar ta zo mutum da sarki to lallai ya kokari ya ciyar da abin da Allah subhanahu wataala ya azauta shi da cikin dukiya sun kafin mutuwa ta cikin shi daga cikin mabudan arziki akwai aure idan mutum yana son Allah subhanahu wataala ya bude mai arziki to za ka yi aure za ka Allah subhanahu wataala sai ya kasance ya kawo abin da iyali za su ji ta ka. Allah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anki wal ayama minkum was-salihin min ibadikum ku aurar da bawale daga cikin ku aurar da bawale daga cikin was-salihin min ibadikum da bayan Allah na gari cikin bayan bayanku wadda wa ima'ikum da kuma bayanku wadda suke wata in ya kuru fukara idan ya kasance suka kasance tarakawa bayan sun yawaran yi ƙuni wa mullahu min foklin Allah subhanahu wa ta'ala zai a su daga falalan shi wallahu wasi'un alim lallai Allah subhanahu wa ta'ala wasi'un mai yawan falala ne mai wani nima ne alimun masani to amma fa wannan aya ba tana nufin kamar yadda ya ga hadisin malam ba ne ko idan talauci ya damu mutum ya ƙara aure idan talauci ya ƙara neman mutum ya ƙara aure na kan ya ƙara hasi a kai wani ko haka ka ce wannan hadisin ba wuce in karuwa hadisin asali hadisin ma bai kama da maganganun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam maganganu ne da kaga babu hankali a cikin su sannan kuma babu zikiwa a cikin mana kana ba wani sauki ce kara wuri haka abu yake ba ka abu yake Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya ta cikin suratul yana nuna mana aure hanya ce ta Allah subhanahu wataala a cikin amma la shakka ka san matar da zaka aura amana ce akan ƴaƴanka amana ne akan ka Allah ya tambaye ka akan wannan yara sannan sai Allah ya tambaye ka akan ƴaƴanka ka ya tambaye ƴaƴanka akan ka to ka tabbas kenan suna da wani babban haƙƙi a kanka za ka da wani ayatana nuna aure hanya ne na samun arziki amma ba ana nuna mutum kan yana da ɗayan ba babu zai kuma je ce ne ƙara ba haka ake nufi ba idan mutum ya ka yayi ganganci ba suna ya fita manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ubangiji muke roƙo ya ratar da juna da lahira za ta aure mabuɗi ce na arziki musamman ma mutum ya kasance ya nemi kamewa ne da auren ba ya nemi aita ya bai a cikin mutane ba allah muke roƙo ya san da mu duniya da rayuwa daga cikin mabuɗin arziki suna allah ke cewa wa an fi komai mara na ko mun kabri an yi a ce a da kudu da abin da allah su wa ta'ala ya ba na dukiya tun kafin mutuwa ta rikirin za ka shi da mutum ya jira don allah kai hijira na buka addinin Allah subhanahu wataala sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bar garin Makka suka koma garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kasance Allah subhanahu wataala ya kasance samu lada a wajen Allah subhanahu wataala tabbas kuma sun samu wannan lada Allah ke fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabon manzon Allah zama dukkan wani mai imani wa man yuhajir fi sabilillah lalle da mutum da ke ya jira don ɗaukaka addinin Allah ya jire fil arzi muragaman gaskin wata tabbas zai samu yalwa a ban ƙasar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma zai samu yalwa mai yawa a ban ƙasa daga cikin hanyar arziki idan kana so ka zama arziki a kai mai gida kana da umarta iyalanka da sallah ka umarci iyalanka mai da sallah za ka samu arziki za ka tafi sallah suwa ka tara su su sallah ko da ba za su tashi bayan ka kuma gida ka tara su kar ka gaza kar ka ce ai kai ka gaji ai ka baro kowa da mu a kar ka bada ka Allah ki wani mun Allah sallallahu alaihi wasallam wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah wasbir alaiha sannan ya mun Allah kai hakuri akan umarnin da zaka musalla kai ma kai hakuri akan sallah la nas'aluka rizqan mu ne ba za mu ka arziki ba na hannu na zuku mu muke azurta ka wal su lit-taqwa lalle kyakkyawan sakamako yana ga matsoron Allah subhanahu wa ga Umar kan yanayi da sallah yana cikin ababen da zai sha insha Allah Allah subhanahu wa ya bude wata arziki daga cikin magunan arziki da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sada zamanta sada zamanta yana bude mutum arziki kamar yadda jiya muka karanta rashin sada zamanta yana saka ya yi hasara a nan duniya da lahira Allah tsare mu da hasara zan da yake cewa man sarrahu an yi mutaqalahu fi rizqihi don mutum da ke faranta mai rai yake kwantar mai da hankali a shin fada mai arziki wa yunsa lahu fi asari sannan a jinkirta mai ajami idan zai shekara tamanin a duniya Allah ce wani yaku kun ta ya kai dai idan shekara ɗari zai Allah ce ya kai shekara ɗari da ishirin sannan kuma shekara ɗari da ishirin ba tare da ya jikata ba ba zai manta da komai ba sannan kuma ranar da zai kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan rana sai ta kasance mafi alkhairin ranakun shi a duniya za ka faɗa su rahimahu ya tsara da wajen ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ke na tsara da mutum babbar hanya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya haɓaka arzikin mutum wa an fi kumin ma razaqnakum من قبل أن يأتي أهلكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين daga cikin hanyoyin da umarci ya bi lallai Allah subhanahu wa ta'ala zai bude mai arzikin shi Shi shine yawaita sadaka sannan kana cikin watan ramadan watan albarka watan da abdullahi ibn abbas yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam azwaj an-nas bil khair lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi mutane kyauta da alkhairi kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana karuwa ne a wata ramadan a lokacin da mala'ika jibril yake haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ibn abbas yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kyauta da alkhairi fiye da iska da suke ruwa ta Yau ita sadaka yana cikin wani arziki maza Allah ki ta ba na kasa sadaqatu min mali sadaka da muke yi ba ta toye dukiyar sadaka da muke yi ba ta toye dukiya Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أشرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين daga cikin mabudan arziki idan kuma mutum baya so ya fada wannan aya ta goma cin suratu munafiqun ya kasance ina dama duk da dama dole tabbas mutum sai yayi tara da da mutu to idan mutum yana son dama, ta zo da sauki shine ya dinga kyautata wa masu rauni kyautata masu rauni babbar hanya ce ta arziki kyautata masu rauni babbar hanya ce ta arziki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'a'ikum bi du'a'ikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wallahi ba a taimakonku ba a sannan ba a azauta ku sai da masu rauni a cikin matsala ke cewa a cikin kun manta taimakon da kuke samu a azauta ku da ake yi ana muku haka ne saboda masu rauni a gidajen masu rauni a cikin ƴaƴan ka ke ce da su da rauni mata ga gida suke kake ce da su da rauni wallahi ka azauta ku? ka ce da su ka faranta musu rai sai Allah ya faranta maka rai wajen samu ذاك ملك هل تنصرون وتربطون إلا بضعاف في أدرتاكم با قاسامن تيمكم جاء أدرتاون دا الله سبحانه عليكم سيدة ما سروي لك السنة فلكن هذه أدركي شيني مسيح كده دوكي هذا الأوكي قاعدين الله سبحانه وتعالى لا أكيد وصلاتي كوانا za a je wani aikin Allah wa'azi ne na ƙasa ko wa'azi ne na ga to lallai ka ce da dukiyar ka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta ka annabi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi yake cewa ya Allah yana cewa ya ibna adam ya kai dan adam an fiqun fiqar ka tiyar ni ma kai ne ke da ka tiyar ni ma na ce da kai zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta haka Allah yake fada mana za ka yi da mutum yana so lallai Allah ya kace ya buga dukiyar shi sannan kuma nadama da dai ranar da zai mutu ta kasance ta zo mai da sauki shine wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun salih daga cikin mabudan arziki idan muna son ya kasance arzikin namu ya yalwata ma'ana Allah ya rufa mana asiri zuwa ga lahira sannan ranar da ramu mutu ya kasance da dawo da rami ta zama da farki shi ne ya kasance wajen cinikayya yan kasuwa mai siya da wanda zai siyar a yi gaskiya wajen siya da siyarwa sannan a bayyana aibin da ke cikin abin da za a siyar annabin mu annabi muhammad yake cewa al baya ani bil khiyar ma lam yatafarraqa lallai mai sai da siyarwa suna da zaɓi a tsakaninsu matuƙar ba su rabu daga wajen da ake siyar siyarwa abu ƙana manzo Allah yake cewa hatta ya tafarraqa har sai su rabu fa in sadaqa wa bayyana idan kace suke gaskiya wa bayyana suka bayyana aibin da ke cikin wani abu siyarwa burika lahuma fi bayyihima za ka ce Allah su wa tsara ya sa musu albarka a cikin cirkinsu wa in khatama amma idan suka koya aibi wa kaza ba suka yi ƙarya muhiqat baraka su zai yi ma sai Allah su wa tsara ya ƙebe ya shafa albarka cirkinsu daga cikin hanya ta samun arziki ya fi wanda Allah su wa tsara a zakar dukiya ko ji abinda annabi kwanai muhammad sallallahu alaihi wasallam ke faɗi yawaita aikin haji da umara da bibiyan tsakaninsu yana cin ababen da zai arzuta mutum ya kasance Allah subhanahu wata'ala ya arzuta mutum da dukiya yawaita aikin haji da aikin umara yana haɓaka dukiyar mutum in ji mu. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ta tabi'u bainal hajji wal umra ku bibi tsakanin aikin haji da aikin umara mana wannan shekara ya aikin haji shekara mai zuwa ma je babu laifi wannan shekara ya yi mara shekara mai zuwa jiya duk babu na bi fa inna ma yanfiyani al-faqra wa dhunub manzon ne yake cewa lallai bibiyan aikin hajji da aikin umara suna kankara talauci da zunubai kama yanfi al-kiru khabath kaman yadda ziga zigi yake cire da dattin karfe haka aikin haji da aikin umara suke da talauci da zunubi daga cikin amma yanzu ala samu Allah mutu albarka ya shirya sai zara soka hanya za ka wani mai tauba ya aikin hajji Allah ya azurta shi ya ki zuwa ya yi aikin hajji amma in da ce ingila shi ne a gaba mana ya ce yara na ayi mun kai su shakatawa a ingila kai su ingila a wanke wasu kwalwa Wannan nan da za a wanke wasu kwalwa za ka yi tauri ka kai su lakin Allah ya kace sai aiki hajji da aikin wara ko da su tausayinka ranar da ka mutu su maka addu'a ranar da ka mutu su a addu'a su suna da kai wallahi an ba ka ba su tuna da kai ba وتنصار العشرة وتنصار الأحبة بعد عشر وقد صرنا إذا هم بانيات ومن يمكن ولا قد مدنا دبايا ذاكر إذا ta سوى كسر شيء a dinga bibiya a dinga zuwa aiki a أجل أيك wannan abu ne wanda ya kamata menene wanda ya kamata masu arziki mai kan ku dage wajen yin haka Allah muke roƙo da sadin mu juna da rayuwa sannan kuma kaga da aiki hajji da aiki kuma yana so ya zama wani abu daban ana so da a karanta adadin mutane to kaga ita wannan rayuwar ana amfani da dama ne sai yin tsabatan ɗarkin dama ne haka annabi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bari yin tsani khamsan qabla khamsin kalimatu awa biyar kafin guda biyar daga cikin maza Allah kita wa faragaka qabla shughlik mana kai mutum lokacin da baka da komai ba ka da komai a kanka kafin shugulgulan duniya su maka to ubangiji muke roƙo ya ratar da mu duniya da lahira daga cikin gudan arziki wa an fi komai ma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum maut shine muke dogara ga Allah sannan ko mutum yayi riko da sabbi kai ji tsoron Allah kai tawakkuli sannan kuma ka yi riko da sauki annabi mai yake ta lau annaku ta tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi da ce za mu dogara ga Allah matukan dogaran Allah subhanahu wataala lana taqakum da Allah ya azurta mu kama yarzuqu tayra kamar yadda Allah yake azurta tsuntsaye ya tsuntsu yake taqudu wasan wa taruhu bitana data za ta wayi gari cikin sa babu komai amma kafin yamma cikin sa ya cika kauta da dogara ga Allah subhanahu wataala daga cikin hanyar arziki idan kana son Allah subhanahu wataala ya azata ka ɗaliban ilimi masu karatu a dinga ciyar da su daga dukiyar da Allah subhanahu ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wasu bayan Allah wanda an tsammani shi ya rasu wannan hadisin yake cewa kana akhawani ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata yan uwa a zamanin manzan Allah yan uwa guda biyu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana akhawani ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ka ce yan uwa ne a zamanin manzan Allah ya rahmuta Allah tabbata gare shi fa kana ahadu ma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam za ka ɗaya suke yan wani yana zuwa masallacin manzan Allah ko fadar manzan Allah ya ɗauka su a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ɗalibin ilimi ne yana neman ilimi والآخر يحترف ɗayan ɗagon kuma yana fita ya je kasuwa ya nemi arziki ma'ana yana sana'a fashakal muhtarafu akahu ila nabi sallallahu alaihi Za ka sai wannan mai zuwa kasuwar ya je wajen wannan Allah ya kai ko kai ɗan uwan shi ta ya wannan Allah shi wannan wannan kullu yana zuri ya neman arziki sai dai ni na ke ce da shi buɗe dan bakin manzon Allah sallallahu alaihi sai manzon Allah ke ce na Allah ka tawu da kuma yi wallahi ta yi Allah subhanahu yana azurta ka saboda shi arzikin da kake samu ka yi saboda shi yana neman arziki yana neman ilimi za ka ce da ɗaliban ilimi hanya ce ta wani arziki ya'ya ne yan uwa ne marayu ne a unguwa idan mutum ya kana ce da su to lallai Allah subhanahu wataala zai bude mai arziki daga cikin gunan arziki addu'a addu'a tana bude arziki man zan mai yake cewa allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala azwar man zan Allah da sabu kore shi manzo Allah inni as'aluka ilman nafi'a ya allah ina roƙon ka ilimi mai amfani wa rizqan tayyiba da arziki wanda yake mai kyau wa amalan mutaqabbala da ake wanda ke karbabbe ba shi ka wannan adawa idan muka rike sa safiya da marake sannan kuma akwai yara a gida su ringa mabuɗi ne na arziki yaran da Allah ta ya baka a gida su ma Allah ta na yana arziki ka saboda daga cikin mabuɗin arziki shi ne mutum ya kasance ya dinga mutum ya kasance ya kaɗaita yana bautan Allah su subhanahu wa ta'ala tare da riko da sababi wadannan Allah su subhanahu wa ta'ala ya alta mutum lokacin da muke cewa mabuɗin arziki ba muna haifar ka kowa arziki a unguwarku ba amma na Allah ya rufa maka asiri ya kasance rai ko da yaushe yana cikin rafafin shi ake nufi annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allah ta'ala ya kula ya ibn adam lalle allah yana cewa kai dan adam tafarrat li ibadati ka daita ga bautata amla qadaraka ghina dan cika zuciyarka da wadata wadata zuci ya kasance ka samu wadatar zuci wadata da mai kuri ne wa mai arziki to da ka wa asudda wannan umman san Allah yake cewa Allah yana cewa idan ya kasance bawon Allah ya kare ta ga watan Allah Allah zai toshe sarautin mutum wa in wa in wa in wa in la taf'al in ko baka yi da takan ba mala'atu ilayka shughula dan cika hannun ka da shugula babu kullun ko da shi kana cikin shugula wala ma'asud da fataraka Allah yake bare toshe sarautin mutum sammako wajen neman arziki sammako wajen neman arziki yana ƙara buɗa mutum yana ƙara buɗa wajen arziki lokacin da muke cewa sammako ba kunne ka ce kai aiki ka sammako ba ka ba ka da lokacin su yaranka ba su da lokacin ka ba za ka iya zama da su ka ji mai damuwarsu kullum kana son neman arziki sannan shekara 20 shekara 10 shekara 40 kana neman arziki har yanzu da kudin bai samu ba wataƙila wata rana a tambayi wa kai na wanka ce ai shi ba shi baya da ya yi tafiya shi ya rade bai gama ba shi dole baban kullum shi ba zai dawo ba sai yaron ya yi bacci ta kuma kafin yaron ya tashi ya dan hanya ya sadawa, ya kara wa rigar shi iska ya tafi da mazu maza Allah ke cewa Allah bari ne ummati bi ha? ya Allah ka sa wa al'umma ta albarka a cikin sammako da take wajen neman arziki to da ka wannan suna dai ba mu dan arziki a cikin ta mu Allah sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kace wangi muke roƙo ta mu duniya da lahira to wai da na fara farko lalle mutum ya kokari ne gabatar da kanshi aikin alkhairi kafin mutuwa ta riske shi wallahi kana mutuwa kana mutuwa mun tawara da kai babu wanda ya tuna da kai za ka dai mutum kullum ya dinga tana faɗin Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ya ku da ku imani da Allah mu ji Allah sannan kuma dai ta yi mai ta gabata da gobe wattaqullaha Allah ta buƙaci tsoron Allah inna Allah khabir bima ta'malun sabab Allah subhanahu wataala zai ba mu labari akan wanda muke aikatawa ai eh, rahmat mutum wale shi ya ji kansu da sauran mamuta na mutuwar suka rasu wanda muke kuma ya kyauta ƙarshen mu Allah wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Allah wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Amir Majid wa اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن ما هم ونحو ذلك أفضل منه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وجعلنا مع هذا البلد آمنا مطمئنا وسائما المسلمين اللهم اجعل الخير أعمالنا خواتمها اللهم اجعل الخير أعمالنا خواتمها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه وجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه وجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم أثنى عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنا منك برسالة الرسل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد